ba kowa bane fim ne da kamfanin sultan film factory suka fassara kuma yana ɗaya daga cikin fim ɗin da ya ƙayatar matuƙa a cikin jerin fina-finan da suka saka a cikin wannan mako da muke ciki idan wannan ne zuwan karo na farko izuwa nan ta shakar kamanta da dinna subscribe da alama ƙararrawa domin samun bayanai cikakken bayani dangane da shi wannan fim fim ne da aka gina shi akan rayuwar ubannin daba yadda suke rayuwarsu karfin iko da suke da shi da kuma kama karya da suke yi da kuma kawar da duk wanda ya kokarin kawo musu cikas a cikin al'amuransu babu shakka a duk inda ka samu uban daba tabbas baka rasa shi da daurin gindi da kuma yara a gurare daban-daban da suka hada da siyasa hukumar 'yan sanda hukumar soja hukumar haraji da duk wani mai fada aji da yake wannan ƙasa. wannan fim na ba kowa ba ne an shimfiɗa shi ne akan rayuwar wani matashi da yake aiki da wata hukuma mai zaman kanta da take samar da jami'ai masu kula da kamfanoni masu kuɗi mashahurai da duk wani mai buƙatar a ba shi kariya babu shakkar hukumar ta yarda da shi ɗari bisa ɗari domin duk wani aiki da ya taso na musamman shi ake turawa ya aiwatar da wannan aiki a ɗaya bangaren kuwa duniyar ubannin daba akwai wani ɗaya da ya gawurta wanda gawurtarsa ne ta sa abokan hamayyarsa suka yi ƙoƙarin kashe masa mahaifi suke kuma ƙoƙarin kawar da shi baki ɗaya hakan ne yasa ya buƙaci a samun masa dogari da zai iya bashi kariya ta musamman a ko ina yake a faɗin ƙasar da ma duniya baki ɗaya daga ƙarshe dai aka samo wannan jami'i ce daga wancan hukuma wanda suka bashi yarda ɗari bisa ɗari da ya zo ya aiwatar da wannan aiki bayan yarjejeniyar da suka samar a tsakanin su daga ƙarshe dai wannan jami'i ya fara aiki a matsayin mai ba wannan uban daba kariya a lokuta da dama 'yan uwansa ubannin daba sun sha kai masa farmaki domin kawar da shi da iyalansa amma sa'arsa wannan dogarin karfafaffe ne ta yadda yake dakatar da su ya kuma kawar da su baki daya babu shakka wannan yanayi ya haifar da yarda mai karfin gaske a tsakanin wannan gida na shi wannan uban daba da shi wannan jami'i a haka wannan dogarin ya ci gaba da kare shi tare da kawar masa da duk wani wanda yake kokarin kawo masa cikas a cikin kasuwancinsa kamar da wasa so ya shiga tsakanin kanwar wannan uban daba da shi wannan jami'i har ya kai matakin da matar uban daban ta fahimci halin da ake ciki ta kuma sanar da shi gogon da ya kamata ya aura wannan dogari wannan kanwa tasa idan har yana bukatar ta a raye sakamakon farmake-farmake da abokan adawarsa suke kawo masa ya kuma amince da shawararta yana kuma ƙoƙarin sanar da shi dogarin bukatarsa na auren ƙanwarsa ne dogarin ya fito da asalin fuskarsa abinda ba ku sani ba shine shi wannan dogari ya kasance jami'i ne ga hukumar leƙen asiri na ɓangaren soja da ke ƙasar indiya ya yi basaja ne a matsayin dogari don samun damar shiga jikin ubannin daban domin kawar da su baki ɗaya ya zaɓi yin aikin ne domin tsabtace ƙasarsa tare da ɗaukan fansar abin da ubannin daba suka yi masa na kawar masa da danginsa baki ɗaya daga ƙarshe dai wannan jami'i ya yi nasara wajen kawar da ubannin daba a faɗin ƙasar indiya baki ɗaya ya makoma soyayyarsa ta kasance nemi wannan fim mai suna ba kowa ba ne na kamfanin sultan film factory don jin ko kuma kallon wainar da aka toya a ciki da haka muka zo ƙarshen wannan recap kar ka manta da danna mana subscribe domin samun bidiyo na gaba mun gode